assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu dare ne na asabar 22 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 29 ga watan april shekara ta 2016 wannan shine kasan na 58 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin min minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil husayn radiyallahu an sanata ihda wa sittina hijriya wallafan usman bin muhammadin al-hamis Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin al-mabhath thalis ahammul ahadath fi khilafati usman malam yana mana bayani dangane da abubuwa mafiya muhimmanci da suka faru a lokacin khalifancin sayyidina usman dan affan a lokacin da ake tattauna irin waɗannan abubuwa masu matukan mahimmanci to har abin da kai a tunaninka ko a nazarinka kake ganin abin a shani to a wannan gaba sai an kawo shi an tattauna shi ba abin da za a rage yanzu misali idan aka zo a mulkin jonathan aka ce ka yi bayani akan a ahadas a mulkin jonathan in baka kawo fitinan boko haram ba to baka kawo komi ba idan ka ce a hammul ahadas karku yi tunanin wai ai ana nufin abubuwan arziki da suka faru hadda abubuwan tsiya da suka kasance sai ka kawo su idan aka ce a mulkin jonathan ka kawo a hammul ahadas in baka kawo fadin shi zaɓe ba to har yau baka ce komi ba kuna gano wannan da kyau ko domin shi ma yana daga cikin a hammul ahadas Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin tumala ya kawo mana bayanai a inda yake cewa a zamanin khalifancin sayyidina usman aka yi fatahu kuburus ma'ana yakin kuburus mun fara tattauna yadda wannan yakin ya kasance da irin lokacin da sayyidina muawiya ta dan abi sufyan ya matsa ya matsa ya matsa umar ya bashi dama ya ɗibi sojoji a durar ma waɗannan mutanen cyprus a je a yaƙe su amma sayidina usman sayidina umar ya ce a saboda abin da yake da shi na masaniyan halin da sojojin musulmi za su iya samun kansa a ciki da kuma kasantuwan mayakan da za a tunkara jarumai ne sojoji ne masu ƙarfin mamaki wanda yake ganin duk sanda aka samu matsala to babu mutum ɗaya daga cikin musulmi wanda zai tsira domin tsakanin garin waɗannan kafirai da inda musulmi za su iya tsayawa teku ne kuma teku ba garinsu ba ne kuma akwai matsala don sayidina usman ya ce bai yadda ba amma a zamanin sayidina usman sai sayidina usman sai ya amince shi ne anan malin ya mana waiwaye adon tafiya ya ce wal makasud anna mu'awiyata rakibal bahara fi marakibin asadal jazira al-ma'arufa Abin da abinda ake son a fayyace maka kuma ya kokarin ya zauna a cikin tunaninka ka kiyaye shi tsab shine sayyidina mu'awiyat dan abi Shi shine soja daga cikin sojojin musulunci na farko wanda ya fara ɗiban sojoji aka shiga cikin teku aka yi yaƙi kuma yana nufin wannan tsibiri na kuburus ne wa ma'ahu jaishin azimun minal musulmin yana tare da runduna sojoji mai yawa na musulmi wa zalika bi amri usman bin affan radiyallahu anhu lahu wannan izini ne da sayyidina usman ya bashi cewa ya ɗibo waɗannan sojoji ya tafi yaƙi da su fi zalika ba'a da su'alihi iyahu a bayan da ya tambayi izini kuma ka bashi izini kuma muka ji sharaɗin da aka sa mai karye ma wani dole ya bar kowa da zaɓin kanshi in ya zaɓe ya yi to a bar shi ya yi kar a tilasta mai a ce dole sai an yi kaza kun gano wannan da kyau ko ba inda musulunci ya ce a matsa ma musulmi wai su yayi wani abu babu wannan duk wanda ya ce akwai sai a ce a ina ne aka can ana fahimtar wannan wannan jihadi ne na zuwa koran kafirai da kuma ƙara fada da ƙasan musulunci ba wajibi ne akan kowane soja daga cikin sojojin musulmi su ya fita ba to kaga babu yadda za a tilasta mu mutum kuwa misalin wannan misali a ce a ma'aikatan ku ne sai a kawo babura ko a kawo shinkafa ana rabawa sai a ce an sa doka duk ma'aikaci dole sai ya karba wannan ba daidai ba ne ba inda aka ce dole dole shi ya san amfanin babar a wajen shi in bai bukata a rabu da shi ya fi ka sanin amfanin shinkafa a gidan shi in bai bukata ka rabu da shi ya san amfanin laptop ko ma ko me za a kira in ya ce bai bukata dole a kyale shi an fahimci wannan da kyau ko ba kai saka tarza samun musulmi ya wani abin da kai kake so don ka sa riban ka kan wannan abin kana son ka amfana da shi shi kuma ya ƙi yadda ba ba inda aka ce kai mai dole allah manarkin sarki ya kiyaye shi ne sai mala yake cewa wa kana karasa ala fi dalika umar ibn al-khattabi fa aba an yumakkinahu min hamlil muslimina ala hadha al-khalq al-azim a lokacin kafin wannan abin ya faru shi sayyidina mu'awiya mun ji ya roƙi sayyidina umar ya ba shi dama sayyidina umar bai ba shi dama ya ɗibi tawagan musulmi ya je tinkaru wancan halitta mai yawa ba alladhi law taraba la halaku an akhirihim ana samun matsala koya take dukkanin sojojin musulmi halaka da su wani zai ce umar na tsoron mutuwa ne kai kasan umar umar ne zai ji tsoron mutuwa abinda umar yake kallo aikin da ke gaban musulmi na bude kasashe da kuma a ce wai kawai daga faruwan wannan abin a samu matsala ina idan waɗannan sojoji suka hallaka to kafiran da aka matse aka ragargaza su to za su yunkuro ɗaukan fansa to abin da na umar yake tsoron ma al'umma kenan kada ya zo ya faru shi yasa ya ce bai yadda ba ma kana usman laha muawiya alaihi yayin da usman ya hau karaga sai muawiya ya matsa mashi fa'adina lahu sai ya shi izini ce to tunda ka matsa kuma kai kana ganin cinta a cikin wannan fitan to ba matsala faraki ba fi marakibin fantaha ilaiha haka ya hau abun hawa ya tinkari kubrus wa wafahu abdullahi bin sa'ad bin abi sarh to lokacin da mu'awiya ya tafi sai aka yi sa'a akwai ɗaya daga cikin sojojin musulmi a ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan sa'ad ɗan abi sarh shi ma sai ya tafi ya tinkari kobrus ɗin min janibin akhar mun gane idan mu'awiya misali ya bullo masu ta gabas ne shi kuma sai ya ta yamma idan ya bullo ta kudu ne sai ya bullo masu ta arewa kaga a dolin dole yanzu a raba hankalin waɗannan kafaran yaƙi ta gaba yaƙi ta baya faltakaya ala ahaliha aifa a nan aka haɗu aka yi karan battan ƙarfi tsakanin sojojin allah da na iblis mala ya ce faƙatalo halkan kathiran a nan musulmi suka kashe sojojin kobros masu yawan gaske wasabu sabaya kathira suka kama bursunonin yaƙi masu tarin yawa wa ganimu malan jazilan jayyidan suka ɗibi dukiya a matsayin ganima mai yawan gaske kuma nagartattun dukiya ai an gaya mana baya irin yadda ƙasan take ku da irin yadda suke da arziki da kuma amfanin gona to a wannan fitan musulmi sun samu amfani mai yawan gaske walamma ji abil asara yayin da aka zo da waɗannan bursunonin yaƙi ja'ala abu abu darda iya biki abu darda da ya ga waɗannan sojoji na kobros da manyan garin kobros a ɗaure a zazzaune a gaban sojojin musulmi sai fashe da kuka yana ta kuka faƙala lahu jubair nufairin sai ɗaya daga cikin sojojin musulmi mai suna jubair ɗan nufayar ya ce a tafki wa haza yawmun a azzallahu fihil islam a'a yanzu tsakani da allah abu darda sai ka fashe da kuka a irin wannan yinin da azzallahu fihil islama allah ya ɗaukaka musulunci wa ahalahu da musulmi a wannan yinin da ya kamata a yi farin ciki a yi annashuwa a ji daɗi kuma wai kana kuka? faƙala sai abu darda ya ce wai haka inna hazihi kanad ummatun ƙahira lahun mulk ya ce ka tsaya ka natsu waɗannan mutane, mutane ne waɗanda suke da ƙarfin ban mamaki da duniya ke jinjina buwayarsu suna da gwamnati mai ƙarfi da tarin makamai da tattalin arziki mai ƙarfin gaske ka tsaya ka kalle su falamma dayyaɓo amrallah yayin da mutanen nan suka tozarta umarnin Allah sayyarahum ila matara jiyan da Allah madaukin sarki mai da su abu darda dama malami ne duk abin da ya faru shi ya samu abin wa'azi ne duk lokacin da kaka kana da dama kana da ƙarfi kana da fada aji kar ka sake ka taka dokar Allah daga sanda ka taka dokan Allah za a ga yadda Allah maɗaukin sarki zai wuji-wuji da kai shi ne abin da ya faru ƙurewa ba da yi suke suna da gwamnati ba suna da mulki suna da sojoji suna da kuɗi suna da connection da kamfanoni da fada aji duk dai wannan ba shi ba ne daga lokacin da al'umma Allah maɗaukin sarki ya ba su dama Allah maɗaukin sarki ya ba su iko Allah maɗaukin sarki ya amintar da su to su kiyaye dokokin shi sayyidina umar akwai sanda ya ɗibi rundunan yaƙi zai tura su bayan da sojoji suka yi atasaye suka motsa jininsu suka jinjina suka jinjina suka nuna bajinta sai na umar ya tsaya a gabansu ya ce ku ji tsoron allah ku sani ba ta yadda za a yi a yi nasara a kanku saboda karancinku ba ta yadda za ku yi nasara a kan abokan gabanku saboda yawanku abokan gabanku ba za su yi nasara a kanku ba saboda karancin tattalinku na makamai ba za ku yi nasara a kan abokan gabanku saboda tarin makamai da za ku tankare shi da shi ya ce abin da za ku yi guziri shi ne tsoron Allah kiyaye dokokin Allah ya ce idan kun ga kun karya su to kun ɗaran masu bin dokokin Allah ne idan ko kuka yi 50-50 suna saɓan Allah kuna saɓan Allah to anan zai zama ɗiban guga ne anan yawa da tattali da iya dabarbarin yaƙi to nan zai taso kuma nan zai amfani amma muddin ya zama ko kiyaye dokokin Allah ko 'yan tsararo za ku karya babbar daula an gano wannan da kyau ku shi za ku daina tsoron wa aisuwa na suna da kuɗi aisuwa na suna da gwamnati aisuwa na suna da faɗa aji babban abin da za ku kiyaye ku Allah shi ne sabon Allah kaga ƙarya kaga cin amana saba alkawari fasikanci na gabai zalunci taɓa jinin musulmi mutuncin shi dukiyan shi da duk waɗannan kaba'irul dhunub Allah ya kun nisance su amma musulmi yana zina arne na zina aka zo kwafsawa to wanda ya fi karfi shi zai nasara saboda ka taka dokan Allah shi ma ya taka an fahimci wannan da kyau ko yasa ku yi a hankali shi yasa ya ce kalle su al'umma ne masu ƙarfi masu buwaya da ake tsoronsu a duniya ga su da mulki da faɗa a ji amma jiyan da allah maɗaukin sarki ya mai da su sakamakon sun taka dukan shi an fahimci wannan da kyau ko yace sallafa Allahu alaihi musabi jiyan da allah maɗaukin sarki ya saka su cikin bauta ƙarfi da yaji aka ɗauki bauta aka ɗora shi akan sarakunansu kukalli yadda gwamnatin baya take da ƙarfi sojoji nata ne ɗan sanda nata ne alƙalai nata ne gidan yari nata ne komi nata ne da ta saba dokan allah ku jiyan yadda allah maɗaukin sarki yawaye da su da su ne ake bi da jiniya ana cewa talaka ku kauce ga manya nan yau kuma su ake sa majiniya za a kai su gidan yari me yasa sun taka dokar Allah da suke waya su ce kara sakiwa na ɗaure shi muna da interest akan abin da ake mai shari'a akan shi yau kuma su ne suke cewa don Allah a bada belinmu muna son muga sararin su bahana. yau su ake a tara a tara da su yau su ne suke cewa a yi ba yabo ba fallasa yau su ne suke kamun kafa yau su ne suke banbaki yau su ne suke cewa don allah a rufa masa asiri amma fada su ake neman wannan abin a hannunsa a baya me yasa allah ya raba su da shi allah sun taba dokan allah ne isa ku yi hankali duk wanda yake son ya gama da duniyan nan lafiya ya tsara dokan Allah abin da kake takama kafa karfin shi idan ka tunkuyi abinda Allah ya hana wallahi sai ya zo ya fi ka san haka wa iza sallata ala qaumin asabi duk sanda Allah madaukakin sarki ya tirsasa bauta akan wasu al'umma falaisa lillahi fihim haja waɗannan jama'a Allah bai da bukatansu ne kwata-kwata Allah bai san su ne kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa a lokacin da jama'a suka zama suna da matsala irin wannan na keta alfarmansu keta alfarman Allah har Allah madaukin sarki ya fushi da su ya mai da su yan baya ga dangi irin wannan kai marmaza kai ta kanka domin wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar in kake ko wajen kokarin a tada katangan a yi mai dokara wallahi zai tokare da kai an gano wannan ku kun san abin da nake nufi Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa wa qala yace ma ahwanul ibadi ala ta'ala idza taraku amrahu wannan wani irin al'amari ne mafi sauki da Allah madaukin sarki ke baibade bayan shi da shi a lokacin da suke watsi da al'amarin Allah Allah ya ce ku yi ku ku bari ku bari ku taka dokan shi ai Allah cikin sauki yake karya kashin bayanku ko da da kuke komi ku koma ba komi ba waje ala izzata ahliha azilla su wane ne a izzatu ahliha kwamishina wani minista wani famsek wani daraktan waje ko ba su bane yau sai su zama a zilla wannan shine ahwanu shay'in abu mafi sauki thumma salahum muawiya ala sab'ati alafi dinarin wa biyar dinarin bayan da gama yakin kun san dole zai kasance ai ba kowa za a kashe ba ba wanda yake tara gari gaba ɗaya kashe gari duka sai khawarij kawarijawa ne kaɗai suke magari irin wannan fashin kwan sargargaza kowa su kashe kuwa. kun karanta littafin alfar'u bain alfirak da al'awasim min alkawasim da almilal fin nihal da alfisal fil milal waɗannan littattafan in a tsanake malam yi bayanin illolin khawarij da siffofinsu da karkasunsu da komi a cikin alfisal filmilal wal Hawa'i wal nihal na ibn hazmin za ku ga irin yadda madaran aƙidansu take idan kun karanta littafin almilal wal nihal na shaharu satani za ga karkasuwan ƙungiyoyinsu da kuma mugayen ayyukansu da suke yi a cikin al'awasin zai maka bayanin irin yadda khawarij in sun gaba za su yi ƙarfi ba suna neman ƙananan ƙungiyoyi su mara masu baya ko su mara ma waɗancan bayan don su lankwame su irin yadda shi'a suke da ƙidan lankwame da sunan wahadatul umma ko usbu'ul wahada ko yomul wahada da dai sauran waɗannan abubuwan wanda doktor ruhaili a cikin littafin shi mai suna alintisar lissahibi wal'al ya fallasa wannan miyagun aƙidin nasu to idan ko ɗauki waɗannan littattafan za ku ga irin yadda allah maɗaukin sarki ya sa malaman nan suka fallasa asirin khawarij duk wanda bai yadda da su ba in suka shiga unguwan ba namiji ba mace ba malami ba jahili ba babba ba yaro ba mai lafiya ba mara lafiya kowa kashewa suke a musulunci ba a haka musulunci ba yaƙi yake na zubar da jini ba an gano wannan da kyau ko da Allah ya ce hatta idza askhantumuhum bai ce ku kashe ba sai ce fa shuddul wasaq idan kuka lallasa su kuka yi ligi-ligi da su to ku nemo igiya sauran da suka rige ku ɗaure su fa imma nan ba'adu wa imma fida'an hatta da da alharba auzaraha in kun ɗaure in wura talafa ko dai ku kada masu sun ji tsoro a ba su ruwan madaci ce ku jan yafi mu ho ho ho su tafi dai kun ji kunya soja kai mai wannan akwai wanda in kai mai wannan zai shiga takaici da damuwan duniyan da da ka sa mai harajin ya kwashe duk abin da ya mallaka na duniya ne ya baka don balarabe na cewa almautu lal'ar da abin kunya gara mutuwa to fa imma mannan ba'adu wa imma fida ko kuma su ba da fansa shi fansan nan sai abu da kuke bukata khawarij ba ruwansu da wannan to lokacin da aka ci waɗannan mutane da yaki duk dukiyan da suka mallaka yanzu da su da dukiyan ta zama ta musulmi to kuna da daman kuma yin sulhu ta hanyar to za mu tabi da ku ku zama bayi sai ku auna ku ga waɗannan adadin ku je da su garuruwanku ba ku je makanku da fitina ba an gani sai ku ga kai yawansu ya yi yawa kuma ko ku ba addinin zubar da jini ba ne shi yasa kowace tafiya ana son masu saiti masu tunani masu hangen nesa da sanin ya kamata wanda su ne za su riga tsinkayo muku abubuwan da ya kamata a yi sai ku ce to shikenan yanzu zamu zauna da ku zamu sanya muku kuɗin da za ku rika ba mu duk shekara na haraji wannan na sulhu ne zamu mu baku ku zauna a garinku da sarautanku ku noma gonakinku kula da masana'antunku amma fa garin namu ne dukiyan garin namu ne in kun yi noma za ku raba biyu buhu biyar namu buhu biyar naku idan an samu riba a masana'anta iri kaza ga abin da za a yi kuma kuna iya ce musu a'a ba wannan ne za irin wannan lissafin kamar yadda annabi da yahudawan haibar ba sai dai kawai duk shekara za ku aiko mana da tiriliyan kaza ne mun gano wannan da kyau ku su sun sayan da za su sa junansu haraji da yadda za su yi aikin gayya da yadda za su yi karo-karo a dai tara waɗannan kuɗin kudi a kawo muku kawai in ana neman a zauna kalau kuna fahimtar wannan to bayan tattara waɗancan dukiyoyi masu yawa shine malin ya ce sun masalahahun mu'awuyatu ala saba'ati alafi dinari akan cewa duk shekara za su ba da dinari dubu saba'in wa mi'atai dinari da kuma dinari ɗari biyu dubu bakwai dubu saba'in na ce dubu bakwai dinari dubu bakwai dinari dubu bakwai kudi ne masu yawa dan dinari 20 wajen 600 da wani abu ne ku da kuke neman kuɗi da yawa da yawa da yawa kai katin gida kai katuwar mota ka ɗibo katin katin ɗin mata ka tara a gida mun gano wannan da kyau ku su bai ba abin da ke gabansu ba ke an gano wannan da kyau ku kuma waɗannan dukiya a wancan lokacin mai yawa ce fi kulli sana a duk shekara wa hadanahum a haka yi sulhu da su falamma aradul min ha yayin da su muawiya suke nufin barin garin Kubrus sai aka kawo muummu haram bagala alfadara ainihin mun san da ake samu alfadari ku idan jaki ne barbari godiya inda tashin haihuwa ba za ta haifi doki ba kuma ba za ta haifi jaki ba sai dai ta haifuwa eh alfadari to yanzu a turancinku na zamani mai za ku kira alfadari kenan idan bakin fata ya aure baturiya sai suka haifi wani mutum gashi kaman bature gashi kaman bakin fata ya sunan shi ya <laughs> fata mun gano nan da kyau ba wani suna alfadari ke so sani ba Allah ya sa mu daji. to shine aka kawo mata alfadari kibi ha dan taho fa saqatat anha fandaqqat unuqaha da taho ana tafiya ana sauri sai ta zame ta fado sai kan ya kare fa matat a can kubrus ta mutu fako fako fakabarun ha hunalik kabarinta yana can yu'azzimunahu mutanen garin suna girmama makabarin wa yastasqawna bihi kuma suna neman in an masu fari su tsaya su roƙi Allah suna kamun kafa da kabarin kasan su ba musulmi ne. mutanen garin menene kafire ne kuma har yau kabarin na nan kuma har yau suna girmama makabarin har yanzu da nake gaya mu duk da cewa mutanen garin yanzu musulmi ne mafi yawancinsu amma su sulmi ne don kwanakin bayan rikici aka rika yi ba ma fa a sa hijabi ba mace ta kawo irin dan kwalin nan ta dan daura a kanta ta daure shi a dan kwali ba wanda sai da gwamnatin musulunci ta zauna shekara 200 a garin amma mace ba ta da incin da za ta kawo dan kwali ta rufe kanta haka ba ta isa ba a kasan musulunci wanda su yanzu kokowa suke su zama kasan turai mu gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu a irin wannan kasashe da gwamnatocin mu suka ce ba ma ruwansu da addini nan daga ran da suka ce da su da addini daga ranan dauki ba dadi zai fara domin daga lokacin ne za su ce masu kula ko masu tsare bukatun su ne kaɗai za su zama masu magana a madadin addini kuma a lokacin ne za a samu bala'in da ina gaya muku su ya wuce duk wata musifa girma a duniya domin irin wannan bala'in ne ya faru zamanin ahmad dan hambali mun gano wannan da ke ku lokacin da sarakunan wancan lokacin da ke da awon musulunci suka ɗaura gindi ga ahmadu dan abidu art don gane da fitnatu halkil ƙoran ya haifar da irin waɗannan fitintunan yau an waye gari waɗanda suke da awon a haɗa addinin musulunci da addinin kiristanci waje ɗaya a cakuɗa duk ɗaya ne duk addinin allah ne wai su ake cewa za a ba dama na tantance wai masu wanda za su yi wa'azi waɗannan mutane da muke masu kallon arna ne ba su da bambanci da arnan cyprus kun gano wannan da kyau ko arna muke kallon su kaga je gaban arne ne na tantance ka arne muke kallon shi asalin arne irin fir'auna sai ma ya musulunta to shine zai tantance ka ya ce maka me kai ka san da magana a ƙasa yanzu a kawo irin wannan wanda yake irin wannan da awa ne na musulunci kafirci sai a zaune da shi a cinin ya tara kunan shi ne zai maku azi to ta yana zai fara wannan an ɗauko hanya ne na za a mai da musulunci baya domin al'umma su koma suna yin addini irin na libya addini irin na misira. addini kawai yana bayyana ne idan an bata maka ne ka dauki bindiga ka harba to shine kai ne mai kishin addini mu ko muna kallon waɗannan khawariji inda yake son a kai mu kenan so ake a barka kai musulmi ba za ka yi addini ba sai ka shigo masallaci addini shine kai sallah kawai kuma kai yanda kaga dama malami bai sai gaya maka cewa yin sallan da kake iri kaza ba daidai ba ce ga yanda daidai yake sai an tsaro maka an ce ga yadda aka yi sallah shi kuma mai maka tsarin nan idan aka bar shi aka ce ya tsaya ma tukuna aili rabin ibadan shi ba zai tsira ba kun ga dai akwai matsaloli gaskiya inda aka ce a haka za a addini to akwai matsala wasu suna cewa malaman na musulunci ne duk ba su cancanta ba gaskiya ne ba su cancanta ba amma su ma 'yan siyasa ba wanda ya cancanta domin ya kamata a ce wanda yake da ilimin kimiyyar siyasa kuma ya karanta yadda ake gudanar da jama'a shi ya kamata ya jagorance su haka ne amma wanda zai je karanta mass communication ne sai a ba shi gwamna abin da ya kamata a ɗauke shi a gidan rediyo ko daily toast a ɗauke shi ya daga kawo mata labarai amma an ɗauke shi an ce jagoranci mutane ya kamata ko mutu ya zama medical doctor sai an ɗashi kwamishina kuma kwamishina ne mai aikin gona masarin zai rika allura ko komi mun gano wannan da kyau ko sun ce wai ana samun incapable scholars muka ce ana samun incapable leaders dai shi ya haifar da wancan Allah maraukin sarki ya samu dace ma'ana ya ce wa ya na kabarul mar'ata salih suna ce wannan kabarin wata matan kirki ce yanzu aje a dimin fitar da wannan ko kaga annabi ya kwanta ya ce tana daga cikin can za ta shahada ta yi ko bata yi ba yanzu mu ko wanda zai zo ya tsaya gaban manzon Allah mu bar shi ya ce manzan Allah bai iya ba ko bai cancanta ba ko manzan Allah ba shi bane mai yadda ba jama'a mu da muke rayu yanzu sama da shekara 1400 da tafiyan annabi muna jin haka ina ga mu'awiyya da suka rayu a zamanin annabi wanda abin yake faruwa da ɗimi-ɗimi a lokacinsu ba za mu yi da abin da yake faɗi kan waɗannan bayan Allah ba za mu yi ba sam in za a bar mu mai addinin mu a bar mu mai addinin mu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu gazwatul Kastantaniya. dama abin da mala ya hada mana akwai wannan yakin kastantaniya din za mu tattauna mu ji yaya al'amarin yake mala ya ce fabana mu'awiya ostulan islamiyyan a lokacin ne sai na mu'awiya ya sa aka kera jiragen ruwa na yaki na musulunci a zamanin mu'awiya aka fara wannan abu wasta'mala alal bahari abdullahi بن qais aljasi a lokacin sai ya sanya babban kwamandan askarawan mayakan ruwa sunan shi abdullahi ibn qais fastata a fatihi kobros a lokacin ya nuna mai shine kwamandan da zai jagoranci wannan yaki da za a je kobros kuma ya aminta ya yadda da cewa za a je a yakin to za mu ɗan koma baya ne kaɗan domin ai ba a mana bayanin yadda suka keta tekun suka tafi a dawakinsa suka hau ko ku ninkaya suka rika yi a cikin ruwan ko ku kwale-kwale suka hau ba kwale-kwale ba ne jiragen yaƙi ne to ya jiragen yaƙin suke jiragen yaƙi dai daga sani kuma ana harba komi da shi akwai majojowa da ake harba duwatsu wanda suke ɗauke da wuta kun gani da kuma yadda maharba kibiyoyi za su riga harba kibau wanda abin da ke tare su daga inda ai za iya harbo su akwai karafunan da in kibiya ko mashi ta zo zai ciki karfe ne fada ruwa zai same su kaga jiragen ruwan nasu ma masu sulke ne duk mu wannan aikin duk wannan jama'a ce mu bai iya ba sai a ji a ɗauko yaro daga ƙauye mazinaci ɗan iska ɗan disko kawai ya zo yana bin tsawon titi a garin nan yana zagin mu'awiya wanda annabi ya bada labarin wannan yakin da zai yi annabi yana dariya yana jin daɗi ahalus suna, sai ga 'ya'yanku sun fito suna kallon waɗannan la'anannu saboda da san kiman waɗanda ake zagan maku ba ba Allah yana son mutanen garin nan ne ma da abin da ya faru ya faru cikin sauki ba inda Allah ya fishi da mutanen garin nan banda malaman garin sun miƙe sun yi wa'azi sun kyamatar da al'umma abinda ake yi kuna tsammanin ba kan mai uwa da wabi waɗannan yaran na burote za su yi ba ga wani wannan da kyau ku kuma su yi aikin su tsince komi su tafi da shi rintana ma ka ji kotun duniya ka ce ga abin da aka yi to ne aka yi kotu na shari'a ne baka da evidence ina exhibit din da za gabatar mata akwai shi Allah rufa mutane baki ba komi ba ku gano wannan mutanen zare an yi wani abu a zare ne an yi wani abu kun ga wani abu ba komi a zariya ba mu lafiya lau muke zaune mutanen zariya an yi harbi a zariya ba harbi ba mutanen zariya an kashe ma wani a zariya su kowa mutanen zariya an rushe gidan wani an rushe gidan kowa ba komi yana ne yadda yake haka yake nan me ya faru dama mai garin ya ce bai ba da izini ba kaga ba a yi ba kenan al-ma'adumu shar'an kal ma'adumi hissan abinda a shari'ance babu shi ko ka taba kaji ba shi ba ku gane ba Allah ya sa mu dace walla usman abdullahi bin sa'ad bin abi sarh wilayata misr a daidai wannan lokaci usman ya nada abdullahi dan sa'ad dan abi sarh jagorancin misra fabada abi gazwi junubi libya a lokacin shi wannan abdullahi dan sa'ad shi ya fara yakan kudancin libya kun gano wannan da kyau a lokacin bayan an ci kasan masar da yaƙi za mu zo za mu tattauna a yaushe ka fara yaƙan afirka domin misar afirka ne libya afirka ne sannan mala afirka ne tunisia afirka ne duk a daidai wannan lokacin ne sayyidina usman ya naɗa kwamandojin yaƙi da suka yaki waɗannan wajejen a lokacin ne okobatu na fi alfihiri ya taho da jihadin yada addinin musulunci har maiduguri ya zo za mu tattauna sahabban annabi waɗanda suka shigo har najeriya suka kawo musulunci an gano wannan da kyau domin tarihi ba abin da bai rubuta ba an gano wannan da kyau ko ba abinda ba sani ba to amma kuma a yau wai ana musulunci sai mutane sai su koma suna wani abu kaman wasan yara Allah maɗaukin sarki ya taimake mu malai ce sun magaza biladin nauba sannan daga nan suka yaƙi garin nauba bil idafati ila anna muawiyata saitara ala shawati'in fi biladi sham wa asiya sugura tare da wannan halin da ake ciki ana yakan afirka a daidai wannan lokacin shi kuma mu'awiya ya ƙoƙarin duk wasu garuruwa da ke bugaban teku 'yan ƙananan tsibirai sai da ya ci su da yaƙi da duk waɗannan garuruwa na ƙananan garuruwan asiya da ya shigo gabas ta tsakiya duk sai da mu'awiya ci su da yaƙi kakaf irinsu afghanistan irinsu pakistan irinsu indiya wani ɓangare na china da wasu ɓangarori na waɗannan ƙananan ƙasashe na philippines Eh, indonesia malaysia da duk waɗannan ƙasashen duk ya ci su da yaƙi ba inda aka rage sai dai za ka ga an ci wani ɓangare ne wani ɓangare ba iya cin shi da yaƙi ba in ka je za ka ga ƙasan sai ka ji ga wani yanki mai yawan musulmi nan ne sabbin suka ci da yaƙi yanzu ƙasan china musulmin ƙasan china sun fi mutanen najeriya duka yawa musulmin kaɗai sun fi mutanen najeriya duka yawa amma kuma su ne minority ba su isa ma a saurare su ba <laughs> wani irin ikon allah kenan mu kuma nan muna jayayya da su suna cewa yaya ne allah kenan hmm. Allah ya samu duk za a kwasa sace kaji shi abin da ya dame shi in aka tafi lahira in aka ce za a ware mutum dubu adam ya ɗauki mutum ɗaya kai shi aljanna to aka je china wannan ba matsala ba ma sai ya juji sun fito ba Allah ya sa dace ai sai sun fito mara an rum mahala ya ce yayin da arnar rumawa suka ga hasa irihim irin asarin da suke tafkawa almutawaliya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mu'awiya bude kasashe yake yi sayyidina usman turo mai sojoji yake yi dada kwamandoji ake ana ta kafa biranen musulunci abubuwa na ta kyau ana ta tsari sai arnan romawa suka ce kai kai kai wannan ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan abinda nake so da ku yanzu kowa ya nemo wani asusu zan ba shi ajiyar da zai saka man a ciki ga ajiyan nan shi ne kunga abin da umar ya yi arnan farasa sun bar shi ɗansa abu lu'ulu'a almajusi benin ya kashe shi ba bai kashe shi ba yanzu ga abin da umar ya yi umar fa duk abin da umar ya yi nan fa iyakan shi jaziratul arab sai ɗan wani ɓangare na europe kaɗan da asiya kaɗan ya taɓa amma yanzu ga usman ya shiga doron zuciyarsu kuna tsammanin za su shi? za su shi. irin waɗannan arnan idan sun ga ƙasa tana tsole musu ido irin wannan shine sai su zo sai su kafa muku ƙungiyoyi ngos ɗin nan ƙungiyoyi masu zaman kansu masu zaman tsiya ne don ta hanyarsu ake shirya duk wasu tsiyatako da kuke gani ba za ku farga ba kawai sai ga al'amar yarin caɓe muku ana nan ana bin talakawan mutanenku ana ɗan san masa abubuwa ana san masa abubuwa daga ran da aka shirya wani tawaye kan ku farga ya gama ko'ina ina gaya muku ya kamata ku san wannan yanzu ga usman yi wannan kuna tsammanin waɗancan arnan za su shi? to wannan maganan da maganan umar ɗin ku saka a cikin wannan asusun za mu je gaba za ku fasa ku ciro mana za ku gane meye an san ai duk wanda ya asusu dama yana yi ne don me don gaba ko to ku sa man asusu don gaba za mu zo mu tattauna wannan ai sun ga abin da ake masu suna ganin asara jere da juna filbarri wanda yake faruwa a tudu eh, jama'a kastantin bune herakal sai kastantin ɗane na sarki herakal sai ya tattaro ustulan rumiyan jiragen ruwa na rumawa na yaƙi alfu safina jirage guda dubu lidarbin musulmina sau da ya musulmi ya raga-raga da su kasan haɗarin jirgin ruwan yaƙi ko in ya zo gaba ko ba fa sai ya sauka ba tun akan jirgin ruwan zai raga-raga da garin da yake sai ya za shi matsalan jirgin ruwan yaƙi kenan shi a kan shi yake ta da jiragen yaƙi kuma ake harba makaman masu linzami hisa yanzu in kuna da teku in amerika tana son ta yaƙi ku kawai sai ta turo jiragen ruwa na yaƙi guda biyu ko uku kuna ganin kamar ba'a ne sojoji sai a zuba sama da dubu ɗari a ciki da motocin yakinsu da komi a ciki kuma jirgi ne mai silke ko kuma harbo shi da bom zai harba makami mai linzami ya bige shi kafin ya zo to shine su suna da waɗannan jirage kamar dubu fa arsala muawiya ba'da izini uthman marakiba sham bi qiyadati busr bin arta to da ya ji labarin abin da Constantine yake shiryawa sai ya aika jiragen ruwan yaƙi na musulmi da ke sham a ƙarƙashin jagorancin komanda busur ɗan arta washta ma'a ma'abin abi sar suka haɗu da babban komanda ibn abi sar fi maraki bin misir da kuma waɗannan 'yan jiragen yaƙi na sojojin misira da aka taho da su an ji da su aka yakin kastantaniya ko? wa majmu'iha in an haɗa jiragen yaƙin misra da na sham gaba ɗayansu mi'ata safina kat fakat iyakansu ke jirage nawa kwaya ɗari biyu za su tunkari jirage guda nawa yanzu idan jirgin musulmi ɗaya ya ware gefe zai yaƙi da jirgin ruwan kafirai nawa guda biyar kamar yanzu misali a ce za mu fada da kafirai ne mu ɗari biyu su kafirai su dubu ɗaya duk kafirai nau za su taron mu musulmi kafirai biyar eh kafirai biyar za su taron ma musulmi na ɗaya don mu ɗari biyu ne su dubu ɗaya ƙarti biyar za su taron makato ɗaya abinda nake so ku gane ke duk wannan aiki da sadaukarwa da sahabbai suka yi duk ba abin arziki ba ne sai wani tsinanne da bakin uwa ta kama shi sai zo sai yana zagan ma sahabai yana zagan ma annabi sahabbai ko kuma wannan abin bai damun ku a ranku ba komi ba su komi ba wanda na rantse da Allah kai komi ba ya unguwanku a kai da kai kan addini ba in kuma an yi gaya mana ina kai ta muna da tarihi kai ko 'yan taurin unguwanku ba su taba ta da ka alungu sun mare ka don kana sallah ba kwan taba yi a kowanda aka taba dukan shi don yin sallah na sai dai a da ke ka don kaki taura tsaban gata wannan ba daidai ba ne ana zagin sabon annabi don mutane ba su da tarbiyya sun yi shuru malai ce jiragen musulmi 200 ne wa kanat al-ma'araka allati yatarajjahu anha annaha waqa'at fi shawati'il iskandariya malai ce wannan yakin mafi muni an yi shi a gaban tekun iskandariya ne na ƙasar misra kun gano wannan ke shine birni mafi girma na biyu a ƙasar misra ai hijira na shekara 32 waltakal jaishan haka waɗannan rundunoni biyu suka haɗu fi ardil bahar a tsakiyar teku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka aka haɗu a tsakiyar teku wa talabal muslimuna minar rumi musulmi suka nemi arnar rumawa da cewa in ahabbtum nanzil ila sahil in kuna so mai fakin jiragen ruwan mu a gaba mu fita fagen mu hau tudu <laughs> su musulmi dama sun kware yakin ina su sojojin ƙasa ne su ƙasa suka iya hmm? yanzu misali sojojin afirka sun kware da yakin ina ne hmm? sojojin amerika sun kore da yakin ina kana ce wa bature a sokaka sai ce a bari sai ya biyo maka ta sama tukuna hatta idza ashantumuhum shiddul wafa yanzu duk wanda yake son ya iya yaƙi to sai ya ji ya nemi shawaran annabi annabi ya bashi shawara ya gaya mai cewa ala innal quwwata rami harbi shine mai ƙarfi <laughs> ba yawa ba ka zo ka tube ka nuna ka yi bargan ƙato an daina wannan da kimiyya da fasa ake ji sai jariri ya kashe ka sau da harbi <laughs> harbi ne karfi yanzu ni bargana ne ina romu kokowa za mu in kai dake kokowa ka zama ɗan afirka ai kawai ya hawo drum ɗin shi ba komi a ciki ya ɗirke ka magana ƙari iza lokacin da ake cewa yan boko haram sun fi gwamnatin najeriya karfi na ce a'a an da ya kyale su ɗan tawaye bai taɓa fin gwamnati karfi ba in gaga ana faɗa da ɗan tawaye da gwamnati an daɗe ana yi ɗan tawaye ba ɗan tawaye ba ne gwamnati ne a wasu gwamnatoci a bayan shi da ke mara mai bayani amma yi yake ba zai iya ba kama a ce almajirin gidanku ne yana fada da mai gidan kuma a ce mai gidan ya rasa yadda zai dashi. ƙarya ne ba yana fada da almajirin gidan ba ne da uwar gidan yake fada <laughs> ita ta ɗaure mai gindi wallahi ba shi ba ne ƙarya yake yi ko kun fahimci wannan ha ba na in <laughs> ga kore shi ba shi kenan ba akwai kuma sauran magana eh amma kai ka san ga kore shi akwai abin da zai faru an jima in duhu ya faru to kaga ai ba zai yi kai kuma kai wannan gangancin ba kaga dole a nemi inda za a daidaita hmm. Allah ya samu dace to musulmi suka ce ma'arna to a sauka mana in ba ga tsoro ba a gaba sai mai fadan a can kun gano wanda ke ku hatta tubuli a hadinan nasar mu ga wane ne nasara ke tare da shi wa in shi'itum in kuma kun yadda kun zaɓa to fal bahar mu ba madaja in ma a tekun za a karatu ba matsala fa abar rom illa ma romawa suka ce ina ai suna da labari ai an gaya muku kidahume ne su ko kuma an gaya muku ba su karanta labari ne sun san me ya faru suka ce a ruwa za mu yi mun ki mu sauka din wa batal fariqani tilkal laila fi ardil bahar haka kwana kowane bangare daga cikin bangarorin biyu a cikin tsakiyar teku ya sa mawaƙin annabi ce na ibban na abdu sun wata bukawa. Sun gano wannan a ƙaruwa suka kwana na وقام المسلمون الليل يصلون ويدعون ويذكرون ruhubanun laili ke kwana suka yi dare musulmi suna sallah suna addu'a suna ambatan Allah wa batar rom sojojin roma suka kwana na nawaqis suna dukan bajojala kawai <laughs> wali kullin hatun kowa da dashi ba ka hana kowa aikin shi an gano wannan da ku yanzu aka kisbewar rana nan ba nan za mu kwana sallah ba su kuma sahabu shimalu su kwana ihu a gari kowa da nashi an gano wani da kyau ku ba ka hana kowa aikin shi Allah maɗaukin sarki taimake mu walamma sallal muslimun alfajra ai akwai wani abu ne a karkashin nan wanda dukkan ku ku gane ba musulmi sun kwana sallah da roƙon Allah ai Allah zai aiko da imtidad agaji daga wajen shi ko ko shi kenan shiru kawai ba na ba shi ne yake cewa ku roƙe ni za an samu ku ba an roƙe shi zai ansa dan an fito aikin wane ba aikin shi ba zai ansa to da asuba ta yi da ku wani makirci guda ɗaya in ba ku fahimce shi ba za ku wahala in makiyinka yana son ya galaba a kanka da safe ko sai hana ka baccin dare ai dabaran yaƙi ne su musulmi suna sallah cikin dare suna roƙon Allah sai suka kasa kansu kun gani waɗannan su yi bacci su huta waɗannan su yi mai sallah in sun gaji waɗannan su tashi waɗannan su ci gaba ƙwar'an ya ce kumin laila illa nisfahu a wayan Kusminhu minhu a wuzid alaihi warattilil haka Allah ya ce kai sallah duka dare illa kalil umin laila illa shine biyu bisa uku kai sallah ɗaya bisa uku kai bacci don da rana akwai aikin da za ka yi auzid alaihi ko ka ƙara ɗaya bisa uku kai sallah biyu bisa uku kai bacci a win kus minuhu ko ka rage kalil rabi sallah rabi bacci a ciki mai za ka yi warattilil ƙur'ana to ne musulmi suke musu su ba su san musulmi na hutawa ba su kawai suna ta dukan ganga ana ta tsaya ana ta fati asuba na yi me zai faru sai <laughs> ai garin allah na wayewa amar abdullahi jundahu an ya kataribo bomin sufuni a ada'ihim sai abla ya ce abokan yakin shi yaran shi kenan a matsar da jiragen ruwan musulmi kusa da jiragen ruwan kafirai sau da sun sha dusko je da daddare bacci suke yi kunnuwansu duk mai kiɗa ya rufe shi ko da an zo an gogi jirgin ruwan ba za su ji ba sau da asuba ne akwai sauran duhun dare za su ɗauka jiragensu ne ke matsowa kun gane hikimar yakin ko? hatta lama suha aka matso sai da aka gogi jikin jiragen ruwan wannan zalal fidayuwa fida'iyun waɗanda suke 'yan fansa 'yan sadaukarwa waɗanda suka ƙware wajen iyo a cikin ruwa sai suka fada ilalma wa rabatu sufunan arabiya bi sufunan rom suka kama jiragen ruwan musulmi da jiragen ruwan arna aka ɗore gam ba gudu ba ja da baya ma'ana yanzu cin da mumin iya yaƙi a ina a ƙasa ne to aka bar mu a ruwa zai rika ne tambal-tambal yanzu an ba ɗaura jiragen ruwanmu da nasu duka yanzu jiragen ruwan sun haɗu 1,200 a waje ɗaya yanzu kan tudu da kan ruwa ya zama musulmi iri ɗaya kun gano wannan daga kan wannan jirgin in kai sufa sai kan wancan kun gano wannan da kyau Allah ka ƙara masu habban manzan Allah ya yarda ban zata a masallacin na akwai mai sahabi ko kwaya ɗaya ko ɗan shi a yaji wannan zai ce kai a gaida na ibban na abdu sun watsa ta bukawa ba su tsaya nan ba sai da suka kashe ke kisara. sabon manzan Allah kenan sai ce suka ɗaura jiragen bihibalin matina da igiyoyi masu ƙarfin tsiya wa bada'ar romal ketala garin allah na wayewa sai roma suka fara tsokanin yaƙi wasara kasiyan yaƙi mai muni ya faru wasalatu dima haka jini ya kwarara hatta marar safahatal miya har sai da saman teku gaba ɗaya jajir wata ramatul jisas aka rika jifa da gawawwaki filma akan ruwa wa darabatul amwaj saboda turnuku fasdan ibilisai da ake a ruwa sai da igiyar ruwa ya rika turuku yana ɗiban sufun jirage hatta alja'ad ha'ila sahil har sai da ya kaɗa jiragen duka gaba abin nema waƙatal musulmi na kathir a wannan yaƙi an kashe musulmi da yawa waƙatul minan rumi ma la an kashe arnar romawa da ba su irguwa wasu madal muslimun musulmi suka nema suka samu agajin Allah fakataballahu lahumun nasara Allah ya ba su cin nasara ma sabaru sau da haƙurin da suka yi wanda harar rom romawa suka ce kafa mai na ci ban baki ba wa kada Constantine an yaqa asiran fi aidil muslimin kiris ya rage sarkin arna bai fada hannun musulmi a matsayin bursunan yaki ba walakinnahu farra mudbiran haka ya tsere a guje mun gano wannan da ko wal jarahat rauni ko'ina a jikin shi hatta wasala jaziratan sakaliya har sai da ya je wani island wani tsibiri mai suna sakaliya fasa alahu ahaluha an amri da su gan shi fashe-fashe da jini suka ce kai bawon allah daga ina fa'akabarahu ya ba su labari aini ne sarkiwa ne faɗa muke da sojojin musulmi ga su can haba faƙata lohu nan da nan suka danne suka yanka kafiri hanakan alayhi saboda dama sun dade suna jin haushin shi kenan da ma ya tsaya waɗancan ba za su kashe shi ba madina za su kawo shi wajen sayyadi usmanu amma sai ya tsaya kaga tsayawa dama gudu dama tsayawa dama allah ya sa mu dace to akwai ajiya da zan ba ku zuwa sati mai zuwa wai me za ku faɗi kan sayyidina ta ɗan abi sufyan yanzu ko mu'awai bai taba wani aiki a duniyar musulunci ba sai wannan ya cancanci yabo ko zagi yabo ko to ɗan shi ya da fa Allah ya kai mu ku fito man da ajiya na rana alhamis za mu zo mu ji abin da shi kuma ya da ya yi wanda sai da annabi ya faɗi aikin da ya da zai tun annaba na rayu shi sa duk wani abin da annabi ya faɗi mai kyau zai faru da waɗannan mutanen kirki shi shi ake batawa domin su bata aikin annabi domin annabi suke ƙi ba wani ba tsinuwan Allah ya tabbata a kansu jere da juna subhanakallahumma bi hamdik ashadu Allah ilaha illa anta wa assalamu alaikum